Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin na yau talata sha biyu ga watan Mayu shekarar dubu biyu da 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. A yunkurin dakile shigo da sabbin masu dauke da cutar coronavirus, kasar spain ta buƙaci a killace waɗanda suke shigowa ƙasar daga ƙasashen waje na tsawon makonni biyu yau kotun kolin amurka take shirin sauraron ɗaukaka ƙarar da aka yi da ya shafi hukuncin da waɗansu ƙananan kotuna uku suka yanke da zai shafi tilastawa shugaba donald trump ya fitar da bayanai kan harajin da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa ƙasar afirka ta kudu ta shigo mako na bakwai a rufe yayin da ta takaita al'amura domin dakile yaduwar cutar coronavirus. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an buɗe wata sabuwar cibiyar kula da killace masu ɗauke da cutar COVID-19 a tashar jirgin ƙasa a Abuja a wani tallafi da kamfanoni da attajirai masu kishin Najeriya suka yi. za ku kuma ji irin matakan da hukumomin gaza suke ɗauka akan wasu mutane 533 da wani abokin aikin su ɗaya tilo ya shafa musu cutar COVID-19 a wata ma'aikatar sarrafa kifi. Bayan haka muna ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Kamaru akan hali da ake ciki biyo bayan kashe wani shugaban wata ƙaramar hukuma wanda ake zargin mayakan 'yan aware da aikatawa. Muna kuma ɗauke da shirin nomatishin arziki sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Muna ɗauke kuma da falalar watan Ramadana, amma duk sai mun fara da jin labaran duniya. A yunkurin dakile shigo da sabbin masu ɗauke da cutar coronavirus, ƙasar Spain ta buƙaci a killace waɗanda suke shigowa ƙasar daga ƙasashen waje na tsawon makonni biyu. kasar ta fara sassauta umarnin hana zirga-zirga na tsawon makonni bakwai da ta ayyana bayan ta shiga jerin kasashen da cutar covid-19 ta fi tsanani a duniya. umarnin da ma'aikatar lafiya ta fitar yau na nuni da cewa ranar juma'a za a fara aiwatar da dokar killace mutanen da suke shiga kasar kuma zai shafi baƙi da kuma 'yan asalin kasar spain da suke komawa gida za a kyale mutane su je sayan kayan abinci ne kaɗai. ko kuma kulawa da lafiyarsu cikin kwanaki goma sha hudun da aka killace su. Yau kotun kolin Amurka take shirin sauraron ɗaukaka ƙarar da aka yi da ya shafi hukuncin da waɗansu ƙananan kotuna uku suka yanke da zai shafi tilastawa shugaba Donald Trump ya fitar da bayanan haraji da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa. Trump ya kalubalanci umarnin da kwamitoci da dama na Majalisar Wakilai suka bayar bara da kuma waɗanda wani alkali a birnin New York ya bayar. Trump ya ƙi fitar da bayanan harkokin kuɗinsa da kuma na kamfanonin shi abinda ya saba wa ka'idar da ta buƙaci ɗan takarar shugaban ƙasa ya fitar da takaddun haraji da yake biya. Waɗansu ƙananan kotuna sun yanke hukunci da ya buƙaci Trump ya fitar da bayanan sai dai har yanzu bai fitar ba ana jiran hukuncin kotun kolin lauyoyin trump sun ce tilas ne 'yan majalisa su ba da kwararan dalilai da suke buƙatar bayanan harkokin kuɗin shugaban ƙasar Ƙasar Afirka ta kudu ta shigo mako na bakwai a rufe yayin da ta taƙaita al'amura domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Manyan jami'an ƙasar na ganin ta yin hakan an sami nasara sosai wajen hana yaduwar cutar, amma masu suka na cewa a buɗe ƙasar, ganin cewa sun daɗe suna fama da rashin daidaito, talauci da kuma rashin aikin yi. Al'umma sun nuna matukar gajiya da kulle da suke yi, mahukunta ma sun yarda cewa kullan ya taɓa tattalin arzikin al'umma da lafiyar kwakwalwarsu amma sun yi hakan ne saboda kare lafiyarsu inda ƙasar ta rasa kaso uku da ɗigo biyu na adadin waɗanda na adadin waɗanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sun mutu sanadiyar cutar a Afirka. Ƙididdiga da WHO ta bayar na nuni da kusan kashi bakwai cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar ne suka mutu a faɗin duniya baki ɗaya. Shugaban jam'iyyar Democratic Alliance da ke adawa a ƙasar John Stein Shugaban jam'iyyar Democratic Alliance da ke adawa a ƙasar John Stein Hussein ya jefa wa jam'iyya mai ci ta ANC kalamai masu zafi cewa mun daina yaƙi da cutar COVID muna fama da kulle mu da aka yi a takaice kullewar anc barin faɗa ƙarara babu dalilin ci gaba da kulle mu to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su an kaddamar da wata sabuwar cibiyar kula da kuma killace masu dauke da cutar coronavirus a tashar jirgin kasa da ke IDU wanda kamfanoni da attajirai masu kishin Najeriya suka tallafa wa yaki da ake yi da COVID-19. Shamsiya Hamza Ibrahim na da ƙarin bayani daga birnin Abuja. A ƙoƙarin da ake yi na fatattakar cutar COVID-19 a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, babban ministan birnin tarayya Malam Muhammad Musa Bello ya kaddamar da katafaren ginin hawa hudu da ke dauke da gadajen marasa lafiya sama da ɗari biyar da kuma na'urorin kula da lafiya na zamani wanda attajirai da kamfanoni masu zaman kansu suka ba da tallafi ƙarƙashin kwamitin ma'aikatar birnin tarayya ba da shawari kan yaƙi da cutar COVID-19 da Dr. Aliyu Moduba Umar ke jagoranta. Babban ministan ya ce duk da samun ƙari da ake yi na masu ɗaukar wannan cuta akwai waɗanda har yanzu ba su bin doka kuma ba su gamsu cewar akwai wannan cuta ba. Abuja na da mutane da yawa. gari ne babban gari mai jama'a da yawa kuma dai ana da hali wani lokaci na dan najeriya na kin bin duka kuma wasu har yanzu sun ɗauka cewa wannan al'amarin kamar hira ce gosance ne sun ɗauka cewa wannan cutar ba gaskiya ba amma ina ganin haƙƙi ne akan ku masu yada labarai su gaya ma jama'a cewa su fahimci cewa wannan cuta ba gaskiya tana da illa. Zuwa yanzu dai an gwada mutane sama da dubu uku a Abuja kuma hukumar birnin tarayya na kokari wajen ganin cutar bata bazu a karkar karkara ko ƙananan hukumomi ba a cewar Dr. Aliyu Modubo Umar da ke zama shugaban wannan kwamiti. To a cikin dubu uku nan ne kaga cikin ƙauyukan mu na aka soma. dama abin da ake tsoro shi ne shi wannan cuta ya bar birni ya shiga karkara ko ya shiga ƙauye ko ya shiga lungu ko ya shiga sako to in aka samu haka an samu matsala domin mutane da suke wayannan wurare kafin su ankara wani gida za ka same shi da mutum fiye da goma to sai ka samu ma an yada mutane cutar tun da shi wannan cuta abun mamaki a gare shi shine kana da shi ma baka san kana da shi ba irin rawar da kungiyoyi da ma'aikatu da attajirai suka taka abin ayaba ne kuma abin farin ciki ne idan al'umma musamman marasa karfi suka ci moriyar wannan tallafi a cewar muhammad kori wakilin gidauniyar bankin jahis da su ma suka ba da tallafi na kayayyakin abinci mu burin mu shine wannan kaya da muka bayar ya kamata ya isa kowa da ya kamata wanda suke in need of it ya kamata a ce kowa da ya samu saboda gaskiya complaint din ya zo yawa in mutanen nan ba su samu ba ba ba a yi adalci ba mu dai we pray abin da muka bayar a kai wurin mutanen da kamata ba Hajiya Ramatu Tijjani Aliyu, karamar ministan tarayya wacce kuma take jagorantar kwamitin da ke sa ido wajen rarraba kayayyakin tallafi na abinci, ta bayyana cewa akwai kwamitin da aka ware don tantance waɗanda suka ba da tallafi da kuma waɗanda suka cancanci su karɓi tallafin. Akwai ƙungiyoyi daban-daban da suka kawo tallafi, to tallafin nan tare da code of conduct da har yau da dg na fema da kuma sauran kwamiti din na civil servant su za su je su tarbi wannan na ansa sai a ba su sai a nemi su to duk inda aka yi ajiyar kowa da record da register ana rubutawa idan aka gama za a zo a karanci waɗannan mutane a bayan can godiyar da za musu a tantance abin da suka bayar a wanda aka riga aka bayar ne inda ya bi. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, nigeria. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To bayan shugaban Ghana Nana akufu Ado ya sanar a jerin jawabinsa akan COVID-19 na ciko tara cewa mutum biyar da da talatin uku sun kamu da cutar ta jikin abokin aikinsu ɗaya tilo a wata ma'aikatar sarrafa kifi. Gwamnatinsa ta sha sukar lamiri cewa matakan da take ɗauka na yaƙi da cutar ba su tasiri. Dalili kenan kuma da wakilinmu a birnin Accra Ridwan Abbas ya tuntuɓi Alhaji Ayuba Abadu Seku mai magana da yawun gwamnati inda shi kuma ya masa ƙarin haske kamar haka. mutum ɗaya daga wani kamfani kamfanin sarrafa kifi to daga tama tama ɗin nan wani gari ne a ƙasar ghana wanda wata akwai masana'antu da dama a gwam to mutum ɗaya ne ma'aikaci wanda ya kamu da covid-19 ɗin nan to wannan abin nan ya sa watan cututtukan mutanen da suka harbi da wannan cuta a ƙasar ghana ta tashi zuwa dubu hudu da ɗari biyar to abin da ya sa hakan ya faru ne dama can an riga a yi musu gwaji to sakamakon gwajin ne yanzu izo. Alhaji, ba ka jin za a ce rashin sahihancin matakan da gwamnati ke ɗauka ya jawo haka? eh to duk dai matakan da gwamnati ke ɗauka ba za a ce gwamnati ta gaza ba dalilin na isa ba za a ce gwamnati ta gaza ba kaga a yammacin afirka din nan wasu afirka din nan da muke ƙasar ghana ta fi kowace kasa a wasu afirka yin gwaji to a dalilin gwajin da kasar ghana take yi shi yasa ne lamban mutanen ghana waɗanda suka harbi da wannan cutar yake da tashi saboda haka abin da muka gano cewa shine zaran ana wata mai da himma wurin gwaji to wurin ne za a iya a tabbatar da cewa al'umma kaza ne suka kamu da ita kuma za a ɗau matakan da za a kare sauran sauran al'umma. Tun sa'ad da gwamnati ta ɗage haramcin kulle da aka yi wa jama'a ake caccakan gwamnati za a iya cewa zarge da ake ya tabbata kenan. Ka gwamnati duk lokacin da za ta yanke hukunci akan wani abu irin haka tana aunawa ne akan cewar tsaro wata misalin lafiyar al'umma da kuma matsalar rayuwa na kullum na abincin da za a ci da kayan masarufi da sauransu kasan a ƙasar ghana mutane sama da kashi 90 cikin kashi ɗari kullum hannu maka hannu ƙwarya ake yi sai an fita da safe za a samo abin da za a ci da iyali da yamma saboda haka lokacin da shugaban kasa ya dora wannan eh, wannan dokar hana fita din nan mutane ba matsuwar wasa suka yi ba mutane sun kosa cikin dakunan su da su gidaje wanda gwamnati da kanta tana tsoro cewa akwai wata tarzoma ko akwai wani tashin hankali da zai biyo ba idan aka ci gaba da kullewa shi sa gwamnati ta ba da wannan dan lokacin saboda al'umma su fito a iya fita a nemi abin da za a ci a duba iyali kuma a tabbatar da cewar harkoki yana tafiya dai kaɗan kaɗan. To yaya an rufe masana'antar kenan? Eh yanzu haka ba da masaniya kan cewa an kullum ma'aikatan ko tana nan tana aiki amma abin da na sani ne ma'aikata ɗari biyar da talatin da uku ɗin nan an ba su dokar watan kare kansu wata killace kansu an musu kundila haka wanda suke ciki wanda za a tabbatar da cewar an ci gaba da musu gwaji har lokacin da za su yaye daga wannan cutar. Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Bayan da kasar Isra'ila ta kwashe makonni bakwai a rufe adadin al'ummata da ke dauke da cutar coronavirus kamar sauran kasashe da dama ya ragu sosai. Kasar mai al'umma sama da miliyan tara a jiya litinin tana da adadin mutum sama da 250 waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar cutar kuma adadin sababbin kamuwa ya yi ƙasa sosai. ba kamar a lokacin yaƙi ba da sojojin Isra'ila ne ke kan gaba. A wannan fannin yaƙin jami'an lafiya ne ke kan gaba kuma larabawa 'yan ƙasar sun taka muhimmiyar rawa. Larabawa 'yan ƙasar na da ƙwarewa sosai a fannin kiwon lafiya inda da yawansu na ganin rawar da suka taka wajen magance wannan matsala na iya kawo sauyi a ƙasar. Larabawa 'yan ƙasar Isra'ila sun ce ana mutunta su a asibiti kuma suna burin ganin hakan ya faru a cikin ƙasar baki ɗaya. Likitoci da masu bincike a fannin jinya na ta ƙoƙarin gano ko sinadarin plasma da ke jinin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19 na iya warkar da mai ɗauke da cutar kafin lokacin da za a samu sahihin maganin cutar. Iyalin wani wanda ya warke daga cutar a nan Amurka na taimakawa da jini domin yin wannan gwaji. Leo Kanti ɗan shekara 20 an gano ya kamu da cutar ne da aka yi masa gwaji bayan ya dawo daga birnin New York inda yake makaranta a watan Maris. Bayan ya warke daga cutar a watan Afrilu, Leo ya ba da gudumawar jininsa don yin wannan gwaji da fatan cewa masu binciken za su iya amfani da shi wajen warkar da ko kuma kare kamuwa da cutar. Likitoci sun bayyana cewa ruwa da aka ɗiba daga jinin waɗanda suka warke yana taimakawa waɗanda ake jinya da ke ɗauke da cutar ta coronavirus. Madalla a gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bayan da wasu 'yan bindiga da suka harbe shugaban karamar hukumar manfi a yankin 'yan awari masu turancin ingilishi a ƙasar kamaru yankin da ake ɗauki ba daɗi da masu rajin balle yankin 'yan awarin daga kasar ta kamaru wasu manyan 'yan siyasa kamar su alhaji jibrin ibrahim mai yaki sun bayyana shakkunsu akan zargin da ake yi wa 'yan awarin da aikata wannan ɗanyen aikin a yayin da gwamnati kuma ta hakikance cewa su ne suka aikata wannan aikin ga dai tattaunawa da wakilinmu muhammad awal garba ya yi da ibrahim mai yaki a cikin wannan rahoton wallahi abin abu ne wato har yanzu kai na bai kamawa a kai don me yasa domin 'yan aware sun fito sun ce sun ajiye makamai tun da majalisar ɗinkin duniya ta magana kan aji makamai a kan sabila da wannan ciwo na coronavirus to amma a yanzu kuma an fito yanzu an kashe wannan mutum kuma an ɗora musu an ci su ne to a nan ne kaina har yanzu ne bai kamawa a kai domin kwanan ne haka aka yi kisa a shashin gambucan aka ce su ne ministoci ma sun fito sun ta su dora wani abin da karshen ta da aka yi eh, aka sa kwamitin din bincike aka bincike sosai aka zo aka tara cewa ba haka ba ne to sabida da haka nan ni yanzu abin da zai sa kai na ya ɗauki wannan abin shi dai in an sa kwamitin bincike sun yi bincike sun tabbatar mana cewa wannan kisan ne yan aware so suka yi amma dole gwamnati ta sa kwamitin bincike a bincike a kai a samu waɗanda suka yi wannan kisan ne a hukuntar da su. Alhaji Garba Abubakar dan jami'a ADPC ne ko CPDM mai mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya ce. Shi wannan fitina suke na yan rayuwa ka ga fitin gwamnati ka taɓa yin da mutane gwamnati bai a sashen na wajen sabon. Sabini gwamnati ina respecting engagement da wani shi gwamnati a ne na yake yi duk wani a taimakon da zai zo a samu zaman lafiya a kai gwamnati kaga an saka cewa kafin wannan annoban ya kare wata ke mutane za su dawo cikin hankalin hankulan su a zo a gyara abin da yake ciki abin da za a gyara a gyara abin da ba za a gyara a ce a'a abin da ba zai yanzu ba haka shi suka zo suka fita da wannan dama mutane ne wanda su banda kamar ya rushe ba su da wani abin da shi sa ga an ga abu ya soma kyau an soma nuna wa mutanen northern da southwest cewa abin da suka tambaya abin da suke so a ciki za a taimaka musu ba ya sace ba da aka ba da aka yi eh, shi dai marigayin shine shugaban karamar hukuma a kasar jamhuriyar kamaru mafi kankantan shekaru ya rasu yana da shekaru 33 da aihuwa a duniya sannan kuma a yanzu haka gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ta sha alwashin cewar sai ta zakulo waɗanda suka aikata wannan aika-aikar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru A gaida Muhammad Awal Garba, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirinsa na noma. Noma tushen arziki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji, makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da Dr. daɗo darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu, da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iri a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilar madina dauda ta fara da tambayar alhaji ibrahim musa kamar haka alhaji ibrahim a nan gida iri da muke da su daban-daban daban-daban daban wa'anne da wa'anne ne yanzu aka inganta su ne kam e majalisar samar da ingantaccen iri ta yi wa kamfanoni na ƙasa na najeriya wanda suka ainihin eh, yi amfani da irin da muke da shi a gargajiyance mm. suka inganta shi sama da 340 da wani abu kuma waɗannan kamfanoni da aka wa rijista an haɗa hancinsu da duk cibiyoyi na bincike goma sha bakwai da muke da su a faɗin ƙasar nan babbarin tasgaro da aka samu gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin shekara goma sha biyu da ta wuce tana rawa tana haɗawa da tsalle saboda tana sakin kuɗi ta wani hukumar raya ilimin makarantu da suke gaba da sakandare jami'a tara kundin kwali amma sun kasa duba waɗannan manya-manyan ah, makarantu waɗanda suke shiga su yi bincike su fitar mana da ainihin tsirrai ingantattu nagartattu da za su ciyar da mu ni da yanzu akan hanya in na fita zan iya ganin mahaukaci yana tafiya a titi ba su a jikinsa yana tafiya shi ba ruwansa mm. amma idan yunwa ta kama shi ba zai tafi ba zai zauna ya ta kuka in kuwa da muhalli da sutura da abinci a duka abinci ya fi su muhimmanci to me yasa ba za mu ba wa ainihin ilimin da ya shafi yadda za mu ci da kanmu ba muhimmanci to kenan kana nufi ina kira eh, kafin ka kai ga kira alhaji mm. ibrahim mm. kana nufin kenan wa'annan makarantu da ke horar da harkar noma da muke da su a wannan ƙasa yanzu ba za mu ce ga amfaninsu ba kenan yanzu? Suna da amfani amma yanzu dakta ta yi magana. Mm. Ta ce Brazil ta tafi ta bar mu. Eh, Argentina. Argentina ta tafi ta bar mu. Mm. Saboda kawai an yi amfani da waɗannan makarantu a nan lokacin ba a inganta su su tafi da zamani shi shine nake so tun da wannan gwamnatin ta fito duk duniya sun yarda turawa sun zo kasashe gaba ɗaya sun zo suna nuna muhimmancin ainihin najeriya a ainihin jadawalin noma na duniya eh. yana da kyau gwamnatin tarayya ta dukufa gadan gadan mm. ta gyara waɗannan makarantu na ɗakin binciken mu sosai mm. domin a nan ne za a samu ci gaban noma sannan muna da jami'u sukutum na aikin gona duk jami'ar da kika je yau ba za a rasa tsangaya sukutum ta aikin noma ba duk wannan abun da dokta take faɗa agricultural mechanization ne ko mm, mm. ana agricultural engineering mm, mu manta da turawa mu zo ilimin da muka cusa wa 'ya'yanmu mm. ai suna kera jirgi suna tashi da shi har a gani ko su zo mu nuna musu ba za mu ɗauko na tura ba mu yi amfani mm. da fasaha su da muka tura musu mu yi amfani da kayan mu lokali a najeriya daga nan mu ci gaba tunda su brazil ba tare muka shigo da staya ba in suna kera amma mun bar kamfanin ya lalace saboda haka idan fa muna son mu ci gaba mu za mu gina kasar mu da noman mu da komai da kanmu mu yi amfani da kimiyya da fasahar mu irin ta kasar mu mm. mu sannan mm. kuma cusa ilimin kimiyya da fasahar nan wa yaran mu za su fikin za su dauka mm. me yasa dan Najeriya ke zuwa kasar waje kwanan nan ga wata yarinya Usman dan Godiyo ta karatu karatu eh. chemistry ta doka kowa a duniya kowa a duniya har tarihin shekara 100 ta maimaita dan kuwa za ta yi India indiya suna kera da fasaha to me yasa in ta samu kyakkyawan yanayi a najeriya za ta yi lani ba shi ke zana musu motoci ba ba dan najeriya ba ne ya dawo ya gyara ya dawo a yana to alhamdulillah mm, ya dawo yana gida kuma a bashi kayan aiki a bashi goyon baya to kin ga muna da problem damuwa a afirka gaba daya irin halayen mu daya za ce shi dan wa kin gani da haka mm. ma za a fara yaushe aka haife shi kin gane mm. idan yaro yana tashiwa da ilimi da abun nan a bashi goyon baya a taimaka mai a taimaka mai kin ga eh, hakan nan ci gaba za ta zo amma nan da nan fam ko a sa mai dokta to ko a yi mishi wannan ko a yi mishi wata illa shine eh. damuwan mu a Afirka mu ne damuwan kanmu ba wai bature bane to ba dokta yana mhm. iri iri yanzu da ake amfani da su me yasa har yanzu muka gagara ciyar da kanmu domin ga shi yanzu an ce muna da shinkafa ta gida da yanzu haka ana samun ta a jihohi kamar uku ko hudu ne a nan ƙasa yanzu amma har yau shinkafa na da tsada a kasuwa me ke faruwa muna amfani da tsohon iri ne ko dai ingantacce. Masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakin namu alhaji ibrahim musa da dr ross gidado da kuma wakiliyar madina dauda da ta tattauna mana da su sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti muhammad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu madalla a gaida baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne suka ce salam poa Hausa. Muna taya duniya murnar ganin ranar ma'aikatan jinya ta duniya ba shakka ma'aikatan jinya sun cancanci yabo ganin yadda suke ta faɗi tashi wajen ganin sun kare duniya daga cutar coronavirus da ta addabe mu. Da fatan hukumomi za su tanadar musu da kayayyakin kariya ganin cewa da ruwan ciki ake jan na rijiya. Sako daga Usman mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Sai sakon Shehu Adamu Rijau ya ce hakika tserewa daga cibiyar yadda ake killace su da masu cutar coronavirus ke yi a jihar zamfara bisa cewa an bar su cikin halin ko in kula abin takaici ne ya kamata dai gwamnatin jihar ta waiwaye su domin dai idan har da gaske suna dauke da cutar kuma suka shiga cikin jama'a to akwai matsala allah ya kyauta sakonmu na gaba a yau ya ce abinci shine babban takunkumin da jama'ar kano ke so a yanzu don haka gwamnatin jihar kano bayan samar da takunkumin fuska miliyan ɗaya muna fatan zaki samar da abinci shi ma kimanin haka ko ma fiye da hakan a raka su tare sako daga Husaini Abba Damban jihar Bauchi sai sakon Husaini Mika jihar Niger Najeriya yace salam BOA Hausa lafawar rikice-rikice a wasu kasashen Afirka sakamakon bullowar cutar COVID-19 a duniya wani abun farin ciki ne muna fatan Allah ya kawo mana karshen wannan annoba ta coronavirus a duniya baki daya da zaman lafiya mai dorewa albarkacin watan Ramadan Musa Hadarin Asuba da Magarin kuma ya ce ina kira ga gwamnatin kasar mu Nijar cewa gaskiya ya kamata a tashi tsaye domin domin samar wa al'ummar ƙasa cikakken tsaro duba da yadda hare-haren ta'addanci ke ƙara yawaita a cikin ƙasa. sai ali alimadu admu baga ya ce salam voa hausa ina kira ga malamanmu na addini da ke ba da fatawa game da gudanar da tarukan ibadu da mahukunta suke yi da nufin yaƙi da cutar coronavirus kowane malami ya kasance yana ba da fatawa daidai ilimi ba wai daidai imaninsa ba haka ne kadai zai iya kawo ƙarshen cece kuce a tsakanin al'umma saƙonmu na ƙarshe a yau haɗin gwiwa ne tsakanin abubakar salisu a rikime tare da sahibarsa ya ga na kirema bukar ya ce auren dole da ake yi wa iyaye mata a kasar kenya musamman a daidai wannan lokaci da annobar coronavirus ta zama karfin kafa sansan bai dace ba domin addinin musulunci ma bai yarda da auren dole ba don haka ko an ɗaura auren lalatacce ne haka annabi muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce allah ya sa sun ji kuma za su gyara amin ta mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku akan adireshinmu na email hausa-service at voanews.com madalla yanzu kuma kafin mu kai ga mu na ƙarshe ga falalen watan Ramadana. To ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid. Wannan wata na Ramadan Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana yin azumi a cikinsa kuma wata ne da ake bubbuɗe ƙofofin aljanna wata ne da ake kukkulle ƙofofin wuta saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni na farko karatun alkur'ani wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba sai dai a yi shi a wani wuri keɓancacce daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara to yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara ɗin sa'annan kuma mu yana da kyau kowa ya keɓance kansa don karatun Alƙur'ani don salati ga manzo allah sallallahu alaihi wasallama a yi nafiloli cikin dare a roƙi allah subhanahu wa ta'ala wannan bala'i na coronavirus mu roƙi allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba waɗanda suka kamu kuma mu yi ta Allah ya ba su lafiya Allah ya sauke Allah ya sauke Allah sa mu dace yanzu kuma ga Aisha Tusile ta dawo mana da takaitattun labaran duniya A yunkurin dakile shigo da sabbin masu ɗauke da cutar coronavirus kasar spain ta buƙaci a killace waɗanda suke shigowa ƙasar daga ƙasashen waje na tsawon makonni biyu yau kotun kolin amurka take shirin sauraron ɗaukaka ƙarar da aka yi da ya shafi hukuncin da waɗansu ƙananan kotuna uku suka yanke da zai shafi tilasta wa shugaba Donald Trump ya fitar da bayanai kan harajin da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa. Ƙasar Afirka ta kudu ta shigo mako na bakwai a rufe yayin da ta takaita al'amura domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya ko Makeri ne ke cewa a huta lafiya sai kuma mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.